jama'a masu sauraron mu barka mu da warhaka barka mu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da dan gari shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen hausa na muryar amurka da kuma gidan radio talabijin jihar nasara da ke nan lafiya ni ne na mai gabatar da wannan shiri sadiq abbas ke cewa a yau dai mun ziyarci fadan dagacin garin uga da ke karamar hukumar lafiya alhaji abdulkarim yusuf uban doma a ranka da muna maka barka da zuwa cikin wannan shiri nan mm, alhamdulillah ba tare da wata lokaci ba za mu so kaɗan ba mu takaitaccen tarihi na wannan gari na uga alhamdulillah wato an kafa uga shekaru kamar tun 13 century a bisa tarihi karni na goma sha uku Shi ne uga ya kafu to uga tarihin uga ba zai cika ba sai in mun kawo alin alingani saboda ita alin alingani lokacin nan wa da kani ne shi oseta ne wanda ya kafa uga oji shi ya kafa alin alingani suna tare ne shine ya fita ya bar alingani ya zo shi kuma ya kafa uga yan uwa ne wasu ɗaya uban su ɗaya bisa tarihi lokacin nan tun kan rushewan kwararrafa jukunawa ne asalinsu suna bin ruwa ne suna farauta da kuma kamun kifi sana'a su kenan abin da ya kai su wannan yankin kenan ni din kaina ne jikan waseta ne wanda ya kafa wuga din to shin kaman daga yanzu daga wancan lokaci zuwa yanzu kaman sarakuna nawa ne suka yi kai kuma sarki na nawa ne eh to yanzu zuwa yanzu bisa da yake abu ne wanda ya dade kuma mutanen mu gaskiya ba karatu suka yi irin na kididdigan rubutu a ce za ma an yi sarakuna da yawan gaske to yanzu dai waɗanda za a iya faɗe su hakan nan a baki a ce wane wane ba za su fi kamar guda goma ba eh, amma suna da yawa kwarai suna da yawa domin bayan shi oseta ɗin akwai oji akwai akirasi akwai omake akwai kuma wanda muke kiran shi koku akwai wanda ake kiransa dokoyi akwai ado akwai adi akwai abdullahi sannan sai ni yanzu abdulkarim kamar gidan sarauta guda nawa ne a cikin garin uga eh, gidan sarauta biyu ne a garin uga a yanzu gidan sarauta akwai wadda ake kiransu bari gidan mu kenan akwai kuma ogugyo wasu gida ne daban su kuma eh. wani irin kabilu ne a shi wannan gari na uga eh, kabilan da ke uga da suka kafa uga su ne ake su ne asalin masu ƙasa su ne kuma sarakunan wannan ƙasa wato su ake yake eh, ba mu da yawa kuma garuruwan guda hudu ne ko biyar shine uga alingani gwayaka kiguna sai sabon gidan bakin koki garuruwan da akwai ake kenan suke ciki to kamar bayan su kabilan ake din akwai wasu kabilu da kuke tarayya da su eh akwai wasu kabilu a yanzu waɗanda muke zama tare da su musamman a uga akwai igon dan su ne kusan kabilu mafi yawa da muke tare da su akwai kuma mutanen mishere irin mutanen nan na gefen plateau din nan e daga nan kuma akwai kaman alago muna tare da su akwai mutanen wamban nan rendere akwai rendere wanda muna tare da su kaman fadama south a ga dukkan rendire amma duk muna tare ne eh akwai kuma an kwayawa eh duk muna tare da su eh su ne kabilun da mu muke kusanci da su kenan. To ya kamar zamantakewan al'ummomi da suke wannan gari na Uga? Eh alhamdulillah zama da muke yi yanzu zama ne na lumana. Eh akwai kuma biyayya gwargwado babu wani matsala tsakanin mazauna Uga a yanzu babu wata kabila ko da yake an dan samu wani rashin jituwa wani lokacin baya kamar shekaru biyar zuwa shida suka wuce amma duka wannan ya kawar tun abu ne wanda ya kusan shafi state gaba daya lokacin to kamar wace irin sana'a ne mutanen uga suka shahara a kai alhamdulillah lokacin da su su ake suka taso daga kwararrafa lokacin nan. don kamar yadda na bayyana maka tun farko su jukunawa ne to amma da suka zo wannan yanki yanki ne mai tsananin duhu sosai e, wato dark forest ne wurin kurmi ne na gaske to sun zo suna farauta ne da kuma kamun kifi to lokacin akwai giwaye manya suna zuwa suna safaran hauren giwa ne suna bi da shi ta wannan ruwan domin uga dukkan su ga ruwan ake suna bakin ruwa ne to tun daga ibi suke bin wannan ruwan har ya zo ruwan ke ne zo har arike a nan to wannan ruwan shine wanda ya bulla nan sabon gidan bakin kogi to suna bin wannan ruwan ne suna wannan safara na hauren giwa kuma suna kamun kifi kamar fadamin bauna da ake fada lokacin aka ce manya-manyan baunaye ne gaba ɗaya suke kiwo a wannan yankin shi yasa aka ba da wurin lakanin cewa fadaman bauna kayan maganan cewa waɗanda suka kafa ake kamar jukunawa ne eh, eh. to shin ya aka yi kuma kabilar eh, harshen ko kuma kabilar yanzu suka bambanta shin aken suna da wani alaka ne da jukunawan ko kuma su jukunawan sun abin nan ne su mutanen ake suka mamaye na'am saboda dadewan lokaci ne su kamar yadda na yi bayani su su biyu din nan su ne yan uwan juna wasu ɗaya su suke barin can tun daga can wurin yankin ukari su, suke bin wannan ruwa a kwale-kwale na jirgi har suka zo wannan yankin to a lokacin a bisa tarihin ya nuna ba su zo da mata a wannan yanki ba to da suka zo akwai wasu kabilu yau babu su ana kiransu rukude eh saboda dama ana cewa ana tsoron akwai ƙananan kabilu za su bata to rukude suna daga ciki yaran yanzu ma idan kai maganin rukude ba san shi ba saboda kabilan sun bace to ana jin harshen ake yau kamar mafiya yawa suna amfani da harshe na rukude da suka zo suka same su a wannan yankin a wancan zamani to amma su yanzu babu su kaman kuna da wani taki haka na mutanen ake eh, san ku da shi eh gaskiya akwai taki hmm. idan ka ce ake za ce naman ruwa yauwa menene dalilin yauwa saboda suna rayuwa ne wadda ruwa ke kewaye da su gaba daya za ka samu fadamu manya manya manya manya na ruwa suna da yawa za su kai ishirin to saboda haka ake suna rayuwa ne ruwa ne ke kewaye da su sosai kuma kamar yadda na gaya maka asalin sana'ansu shine yin su da kuma da kuma harbi shine ake farauta bari mu duba irin kadubale da ke addabar wannan yanki na uga kamar da me da menene matsalolin ku da suke damu ku eh alhamdulillah gaskiya akwai matsala matsalar ma yanzu shine maganar noma tunda da yanzu noman nan mun raja a kan shi ne abin da kowa da kowa ya dogara da shi to amma mun samu matsala kwarai a yanzu saboda kamar makiyaya sun gallabi yankin kwarai wadda za ka ga gonakai kamar shekaru biyar baya ba ma cin komai ba ko ba baran nan kusan a yanzu haka an kusan cinye mafi yawan gonakai da kuma duka da ake noma gaba daya a wannan yankin to amma bana alhamdulillah albarkacin sojoji da suka zo sojojin sama da suke a kurba sun zo sun kawo mana taimako kwarai shine muke ganin alama da yardan Allah bana za mu ci amfanin gonakanmu a wannan yanki gaba daya dukkanmu muna farin ciki yanzu saboda gaskiya kalubalen Allah ya kawo mana sauki na maganar noman nan kuma gaskiya sojojin saman nan da ke a kurba mun gode musu mun gode wa Allah wallahi mun godiya gare su kin bayan wannan ba ku da wasu matsaloli da suka jibanci kaman makarantu ruwan ah. sha hanya kai alhamdulillah wallahi akwai matsaloli kwarai yanzu makarantu fa kaman uga uga yayi kamar shekaru 700 tun na ka tun 13 century amma har yau duka abin da zaka samu a garin community ne akwai secondary school amma community ne suka gina al'umma al'umman garin su ne suka gina wannan makaranta da primary school din ba za ka je ka gama wani gini wanda za a ce gashi wannan na gwamnati ba ne gashi kuwa na ta aikace aikace na makarantu da yawa amma uga ba ta a ciki to wannan ya dame mu ga kuma magana hanya wa uba ke wadda hanyar namu kenan tun daga ashige ya zo har ya ratsa eh, gidan buba daga nan zaka yi fadaman bauna har ka je arka hanyar babban hanya ne kuma hanya ne na wadda ake aikin gona kwarai nan ana samar da abinci sosai sosai to amma gashi har yanzu ba mu samu taimakon hanya ba tukun amma muna roƙon gwamnati ne gwamnati ta dube mu sosai akan wannan matsalolin ta kuma magance mana su. To domin jin irin kokari da ita gwamnatin jihar Nasarawa take wajen magance irin matsaloli da al'ummar jihar suke fuskanta musamman ma na al'ummar garin Uga. Na garzaya zuwa ofishin kwamishinan yada labarai yawon bude ido na jihar Nasarawa da Dogo Shama domin jin ba a sun shi game da kokarin gwamnati akan wannan matsaloli. Kamar yadda mutanen Uga suka yi magana. batun hanya zan ce gaba daya gwamnati na shi mai girma a injiniya abdullahi sule tana da niyya ne domin ta bude hanyoyi duka a nasarawa state ba na hanya oka ne kawai ba kuma mun riga mun fara ayyuka musamman na bude hanyoyi duk mutum da yake kakara dama damuwan shi na fari shine batun hanya shi mai girma gwamna bai zauna ba da akwai ayyuka da mun riga mun yi domin eh, samun mutane a karkara samu dandano abubuwan da gwamnati ta yi ba shaka idan magana rikici tsakanin manoma da kuma makiyaya abu ne wanda duka najeriya kuma mun riga mun doka matakai inda muka yi domin wayar da mu kuma mun yi amfani da shugabannin kananan hukumomi da kuma sarakuna mun yi amfani da su domin a yi wannan zance na zaman zumunci ba tare da fadawa tsakanin manoma da kuma makiyaya ilimi shine tushen kome shi yasa a budget na 2020 wanda muna kusa karewa yanzu nan aka sa percentage na ilimi ya fi kowane sector saboda haka mun zo mun kashe eh, kudi fiye da biliyon biyar domin a gyara makarantu sannan kuma a yi gine-gine sababbi inda ya kamata a basu wanda kuma za a gyara sa a gyara kuma wannan mun fara an riga an gama waɗansu kwata-kwata abin da ya sauka kenan a hirar tamu ta yau a madadin sashen hausa na muryar amurka da kuma gidan rediyo da talabijin na jihar nasara wato mbs lafiya ni sadiq abbas da na gabatar da wannan shiri nake cewa sai an jima.